baki ta washe ta rusuna tana faɗin Allah ya kara ɗaukaka na gode sosai hajiya Allah ya ji kan magabata amin Allah sarki idan baku manta ba anan muka dakata sai kuma daura kai tsaye dan Allah ki hakuri sako kawai zan mika musu mu wuce kin ga kece kika bata mini lokaci kuma bana son sai na je gida na sake fitowa Kinga ga umma bata son ina yin dare Rayyan ya faɗa yana kallon Samiya haba Rayyan dare fa yayi kuma za ta yi faɗa kuma umma za ta yi faɗa kawai mu je ka ajiye ni ko a girne sai kai sauri ka je ka dawo amma ni kan babu inda zan je haba addata ta kaina ki faɗi ko me kike so zan miki dan Allah kin ga sai kirana suke yi kuma friend ɗina ne bana san su ɗauke ni marar cika alkawari kallon shi ta yi wani lokaci na wani lokaci kafin ta saki marmashi ta ce ko me ka ce fa haka na faɗa ko me kike so ki faɗa zan baki shikenan na amince kai sauri kuma mu je kar ka daɗe. to baki faɗa abin da kike so ba ai zan faɗa ba yanzu ba kawai mu je Kallon ta ya suka haɗa ido suka saki murmushi a can ko ɗaya ɓangaren kana ganin praise zai zo kuwa gashi ma yanzu ya daina daga wayar wai ya je ɗaukar wata sista ɗinsu alfai faɗa yana duba agogo insha Allahu zai zo ni ba wannan ne yake damuna ba rashin farkawar bebi ya fi komai damuna na tabbatar iyayenta suna cin suna neman ta ka yi tunani idan kanwarka ce ta shiga irin wannan yanayin ya saka ji cewar smart kanwarka dai ni daban da kowa ta za ka yi kwatance da ni ni ɗaya iyayena suka haifa ita ta ja makanta ni ina mace ban ga dalilin da zai sa ni shiga irin wannan rayuwar ba shi yasa nake jin daɗi da Allah bai sa ina da kanwa ba domin da a ce ina da ita da sun ga tsaro so ka daina damun kanka ita ta zaɓi hakan girgiza kai smart yayi yana murmushi bude kofar falon ya hana shi magana haba prince gaskiya ka bata mana lokaci alfa ya faɗa murmushi yayi yace yanzu dai gashi ba ni ɗaya ba ne. sauri nake ko me kenan za mu yi waya ki mika musu wani abu a leda amsa alfaye yana faɗin wato sabon kamu kai shine ba za ka shigo da ita ba ko ka ji ka da wata magana sista dina da nake faɗa muku ce fa ai har yanzu ban ga bebin da ta yi mini ba kawai na tafi ne a tare suka miƙe smart ya ce ai wallahi sai mun je mun ganta tsakirar yan ya fita waje a tare suka bi bayansa Allah sarki wannan kenan please ki fito gaisawa kawai fa za ku yi so kike a ce sister dina bata waye ba bayan na faɗa musu har service kin gama rayan da yake tsaye jikin window din Samiya ya faɗa cikin cewar murya harara ta watsa masa kafin ta tabe baki ta fito ka baki ɗaya suka waro ido suna kallanta cikin sakin fuska ta ce sassanninku a tare suka amsa alfa ya ce sister ai mana afuwa mun bata miki lokaci ha ba ai ba komai gashi ma mun gaisa kallon rayyan tai da sauri ya dube su ya ce za mu wuce sai mun yi waya komawa ciki dai alfa ya shafa kansa yana binta da mayan kallo fadar sarayyan ya doka yana faɗin kai fa maye ne to ka ba a hankali a hankalin me zai bi tunda ba kayan ka bace smart ya faɗa yana shi umin murmushi kuma me ba ruwan ku da ita wallahi dafa shi alfayayi yana faɗin man kwantas da alama akwai wani boyayyen sirri da yake ku don wannan faɗan yana da alamar tambaya tsaki ya ja ya tura masa hannu yayi saurin wucewa wajen motar yana faɗin ka ji da kanka dariya suka sa gabaki ɗaya motar ya tayar ya ja suka fita rayyan waɗannan su ne abokanan naka samiya ta faɗa tana kallon sa fuska a ɗaure so kai yayi kafin ya ce ba su yi miki ba ne ko ɗaya domin ba su yi kama da mutanen arziki ba kaga wani kallo da suke min dariya ya ce sun ga kanwata mai masifar kyau ai dole su kalle ta da sauri ta kalle shi fuska a ɗaure kafin ta ce oh kai baka ji haushi ba kenan na ji haushi har ma na yi musu magana kin san 'yan kilik ɗinmu muna matukar son mace mai kyau san ba ma kula wacce ba ta da kyau kenan kana da budurwa ta tambaya cikin sanyin murya girgiza kai yana kallon hanya kafin ya ce har yanzu ban samu wacce nake so ba tun 'yan matan da na yi a school ban sake neman wata ba kin san me ta girgiza kai tana kallon sa ni ba har yanzu ban san daɗin soyayya ba duk macen da muka yi tarayya a school duk a na ɗauke su amma har yanzu ban sanya ake jin idan an kamu da soyayya ba shi yasa kika ga ban samu budurwa ba har yanzu shiru tai bata ce komai ba ta jingina kanta jikin kujera ta lamshe ido jin shiru yasa ya juyo yana kallanta kasa magana yi ya kafe ta da kyawawan idanuwansa karar hon din da ya ji ne ya maido da shi hankalinsa ita kanta azabu ta dago sai da ya daidaita kan motar suka koma saman kwalta kafin ta sauke ajiyar zuciya kana soyayya da baka da budurwa ka kashe wacce take da masoyi ne samiya ta faɗa tana kallon shi da sauri ya kalle ta masoyi kuma dama kina da saurayi ne jinjina kai ta tana murmushi kanshi ya mayar saman titi ba tare da ya ce komai ba babu wanda ya sake magana kowa da abin da yake tunani har suka isa gida wani yayi mai gadi ya zo ya bude masa suka shige kai tsaye wajen da aka tanada don ajiye motoci ya nufa har ya gama bakin ya kashe motar ba ta yi motsi ba kallon ta yi kafin ya ce ki je mana mu je dai ko so kake ummata mun faɗa murmushi yayi kafin ya ce sai ki faɗa mata wajen masoyinki kika tsaya ai waye masoyina kuma wanda kika faɗa zo? murmushi dai ta ce ai bai zo ba idan ya zo zan faɗa mata amma yanzu idan na idan ta tambaye ni zan ce muna tare da kai shiru yayi kamar ba zai yi magana ba can ya dago yace wai da gaske kina da masoyi jinjina kai ce tana murmushi ajiyar zuciya ya sauke jiki a sanye ya bude kofar motar ba tare da ya ce komai ba murmushi ta saki har sai da kumatunta suka loba kafin ta yi saurin fita da sauri ta bayansa tana dariya ko kula ta bai ba kawai ya shige ciki ko bangaren ummansa bai je ba ya wuce bangaren Allah sarki wannan kenan abba ina kwana na same ka lafiya Samiya da take zaune saman carpet na falon Zakari ta faɗa murmushi ya sake wanda ya jima bai yi irinsa ba kafin ya ce lafiya lau autar abba ai jiya na jira ba ku dawo da wuri ba har muka shiga taro da mai gida lokacin da muka fito na san kin jima da bacci shi yasa ban kira ki ba to ya bautar kasar Ina fatan an kammala lafiya ko? Lafiya lau abba. Ya saukin jikinka? Jiki alhamdulillah. Ina fatan kina sa ummanki a addu'a da fatan Allah ya bayyana ta. Abba wannan ya zama tamkar numfashi na ko a sallah ko a tsaye ko a kwance ko a tafiye zuciyata kullum tana mai addu'ar Allah ya bayyana umma a duk inda take ko sau ɗaya, ban taba mancewa da ita ba ta karashe maganar cikin rawar murya jinjina kai yayi tare da fadin karki kuka auta Allah baya bacci ki ci gaba da yi mata addu'a watakila Allah ya fi saurin karɓar ki fiye da tawa abba me yasa ka faɗi haka ta tambaye shi da sauri girgiza kai yayi wasu siraran hawaye suka zubo mishi hannu yasa ya goge su kafin ya ce saboda na fi ki shekaru watakila laifukan da kika aikata a rayuwarki ba su da yawa kuma Allah yana amsar addu'ar salihin bayinsa ina mai kwaɗayin ki kasance daga cikin su Samiha ya kira sunanta a hankali kalansa ta yi hawaye na wanki mata fuska ki taya ni da addu'a Allah ya sa na yi tsawon rai Allah ya sa ina da rabon sake ganin ummanki kafin ka kasa ta rufe idanuna kuka ne ya kwace mata girgiza kai ta tana faɗin ka daina faɗar haka abba insha Allahu ba za ka tafi ka bar ni ba girma ba shi ke nuna kusancin mutuwa ba ka sani ka sani ko ka sallaci gawata kafin a sallaci taka hakan ba zai kasance ba da izinin Allah mu fatan umman ki ta bayyana a lokacin da muke a raye hakika bani da wani buri a duniya wanda ya wuce Allah ya sake sada ni da umman ki ido ta yi kafin ta saki murmushi ta ce zaka ganta abba duk da ina ɗaukin ganinta amma ina addu'ar idan har a cikin mu ɗaya ne zai ganta ina fatan Allah ya sa kai ne domin kai ne kasanta, kai rayuwa da ita ba dan hoto ba idan za ta wuce ta gabana ba zan iya shida ta ba zakari zai magana suka ji muryar Ramiu yana faɗin haba kawo ashe ba za ka iya danne damuwarka ba har sai ka bayyana ta ga Samiha Na gode Allah da ni ne na same ku a haka ba abba ba domin na fi kowa sanin yanayin da yake shiga a duk lokacin da ya ganka cikin irin wannan yanayin na tunawa da yakumbo Allah baya bacci ya fi mu sanin ba zai fara ya fi mu sanin me zai fara gaba addu'a kaɗai ce mafita dan Allah kawo kada ka rusa farin cikin Samiha insha Allah yakumbo za ta dawo lafiya murmushi zakari ya sake kafin ya ce haka ne Ramiyo Na gode da tunatarwa. Insha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba. ka rasuwa ciki ya zauna. kallansa Samiya ta yi ta gaishe sa. Amsawa yana murmushi kafin ya ce, "Dama ke nake nema. Umma ta ce kin taho wajen kawo. Mun yi magana ce da kawo da Abba akan aikin ki. To Umma ta zabar miki irin wanda take so ki. Shine ce bari na ji ta bakin ki tukun. Duk da ban san wanda Umma take so ba na amince. Amma ka faɗa min wanne ne?" Tace, "Ta fi son ki yi aiki a asibiti kuma under federal ni da ba fannin na karanta ba a bangaren non academic staffs a ajiye ki ai kuma kin ga aiki a federal ya fi hankali kwance kin san wani lokacin state suna da matsala murmushi ta sake kafin ta ce shi yasa nake son ummata gaskiya na gode da wannan zabin da ta min wallahi kamar ta shiga zuciyata ina matukar son aiki a asibiti ai umman ce ta san abin da kowa yake so don haka sai ki shirya cikin sati zaki fara zuwa aiki ki tura mini da civic ɗinki ta mail ɗina sun riga da sun yi interview amma kina cikin special list so baki da matsala musamman ma da ya kasance fannin ku ba mai matsala bane jinjina kai zaki jinjina kai zakari yayi yace ai gaskiya na ji daɗi sosai sai ki dake ki tsaya ki aiki babu ha'inci domin duk mai ha'inci baya taba ci gaba a rayuwa rashin ha'inci da riƙon amana shine ya jawo ni zuwa wannan matakin da nake ciki a yanzu kuma ki sani ba wani jimawa zaki zaki ba gara ki mai da hankali ki fitar da miji dan ba zaki zauna haka ba da sauri Samiya ta miƙe tsaye ta mike waje ta yi waje tana murmushi Ramiyo ya daga murya yana faɗin ba wani kunya gara ma ki dawo a yi magana ko za mu sha biki kai kuma bikin wasu kake son a yi banda naka ko anya Ramiyo ko dai sai ka tsallaka gidan tuzurai gidan turawa ne dariya ya sa haɗi da rike ciki kafin ya ce haba kawo me kuma tsallakawa gidan turawa eh mana ka san turawa akwai farin jini dan Allah ka yi kokari ka fitar da mata zaman ka haka babu daɗi idan ka biye ta mai gida ba za ka yi aure da wuri ba dan shi mutum ne mai son ya samu wanda ya iya aiki ba ha inci sai kaga ya rike sa bai san abin da zai shiga tsakanin su so saka yayi kafin ya ce insha Allah kawo zan duba Allah sarki wannan kenan yanzu ke wannan kayan ne za su iya a yi mata dressing komai ko rabin abubuwan da na rubuta miki ba ku siyo ba ta ya za su isa nurse ɗin da take tsaye saman hasina ta faɗa cikin masifa risinawa inna ladiyo ta yi ta ce ki hakuri likita iya kuɗin mu kenan aka iya kuɗin kenan aka bamu wasu ma kyauta ya bani su ki hakuri a yi amfani da su kafin a samo wasu kuɗin tsaki ta ja ta juya ta ci gaba da faɗin matsalar kenan an ba ku gado kyauta kawai magunguna da za ku siya shi ne aiki zan yi mata amfani da sauran waɗanda suka rage na hada da waɗannan amma ki sani kafin kwana biyu ku siyo sauran dan babu wasu da zan sake baku ki shirya za a zo a tafi da ke ɗakin tracing ajiyar zuciya suka sauke cikin sanyin jiki hasina ta ce yanzu ya za mu yi inna abinda nake tunani kenan hasina wallahi jiya har roƙo sai da nayi amma ban samu komai ba da kyar mai maganin ya rage min ya haɗo min da wasu kyauta da a ce na san inda ake zuwa a kai kuka ta naje domin a taimaka miki don wannan konewar taki ta yi yawa matukar ba ta samu kulawa ba abin zai munana bayan Allah me zai hana ku je gidan rediyo ku kai kukanku idan har ya isa kunnan kunnan nagari sai ku ga an dace domin wannan gwamnatin ta Alhaji Mai Yadi tana da matukar adalci wata mata da take gefen gadansa ta faɗa, da sauri ladiyo ta juyo tana faɗin. wani suna na jikin fada baiwar Allah wai sunan gwamna da na faɗa asalin sunan asalin sunansa Alhaji Sani Mai Yadi ne mutumin kirki ne yanzu haka ana shirye-shiryen sake zaɓe. kun ga idan kuka dace korafin ku ya isa kunnuwansa ina mai tabbatar muku za ku dace domin wannan yarinyar tawa da aka yi ma aikin kafa ta hanyar wani bawan Allah sako na ya isa gidan gwamnati sai gashi an biya makodan kuɗi an yi mata aiki ciki na rawa ina ladiyo ta matsa kusa da ita kafin ta ce dan Allah ko kin san ina mai asalin ina ne asalin garin gwamna eh to naji dai an ce dan asalin duku ne amma gaskiya bani da tabbaci kin san 'yan adawa za su iya faɗar komai idan suna son rusa mutum ajiyar zuciya in na ladiyo ta sauke kafin ta ce ya Allah ka sa wanda nake tunani ne baiwar Allah ko za ki iya taimaka mana da wannan mutumin da ya yi miki hanya ko zai taimaka ya mini hanya zuwa gidan gwamnatin baki matar ta rike kafin ta ce ikon Allah amma ke da zakwaɗi kike kina jin na faɗa miki ko ni hanya kan min kuɗin da suka zo amma ke kina faɗin ki je gidan to idan kika je ma waye zai saurare ki ai ko bakin gate din gidan ba za ki samu damar zuwa ba bare ki shiga ciki abin da yafi miki ku je gidan rediyo kawai dukawa inna ladiyo ta yi har kasa cikin cewa ta ce ki dubi girman Allah ki haɗa ni da wannan mutumin ina mai tabbatar miki matukar na samu shiga gidan gwamnati tabbas matsalar mu ta zo karshe jinjina kai ta ce shikenan tun da kin dage ban san abin da kika taka ba ba komai zan yi masa magana a waya amma da sharaɗi. me sharaɗin? ki faɗi koma me insha Allah zan yi idan har kika samu shiga kuma kika dace da abin da kika je nema to ina da kaso a ciki na amince wallahi na yarda fata na a dace kawai can ko ɗaya bangaren haba zinatu wannan wace iriyar magana ce haka yami ma za ta yi kwana biyu a wani waje sannan ki ce mini wai baki san inda ta je ba da farko kin ce mun ta je gidan Husna mun yi waya da Hashim ya tabbatar da ta dade rabanta da gidan nazo ina tambayar ki kina faɗa min ta je gidan kawarta kuma baki san gidan ba anya zina take ce kika haifi mima kuwa buba waziri ya faɗa cikin fushi share hawayen da suka zubo mata tai kafin ta ce idan ba ni ce na haife ta ba sato ta muka yi kenan haba alhaji ya zaka zo kana kara mani zafi akan zafi an faɗa maka da na, ta tafi mima ba yarinya bace da zan hana ta fita babbar matsalar ita ce da na biye mata wajen rufa mata asiri akan tana gidan Husna mafita ya kamata a nema ba wai ka tsaya kana mun faɗa ba kina son a nemi mafitar yau kwana biyu ba ta gida baki tashi sanar da ni ba sai da na gano gaskiya da kaina ba fata ake ba yanzu idan sace ta aka yi shikenan kin boye mini ai abin kunya ne in je wajen 'yan sanda na faɗa musu ɗiyata ta ɓace kusan kwana biyu amma ban sani ba sai yau me abin kunyar a ciki ina kwamishinan sirkinka ne daga gida za ka yi waya dolensa ya sa a nemo ta a duk inda take Tunda kayan miya ce ba wai me yasa san baki da aiki da tunaninki ne dan yana mijin kanwarki sai aka ce dole ne mu juya shi kinga ki shafa min lafiya dan raina a bace yake da sauri ta koma baya ta zauna jikin kujera cikin furcinsa jin furcinsa gaba ki jikinta ya yi sanyi ganin alhajin nata ya fara dawowa mutum kuka ta sake da karfi tana shura kafa ajiyar zuciya ya sauke jikinsa ne yayi sanyi ganin yadda take kuka matsowa yayi kusa da ita kafin ya ce ya isa haka ba kuka nace ki mun ba kenan, zan sallamar mai gadi ce ta katse su risna waye kafin ya ce alhaji dama wani ne ya kawo mima a motar ta shine ya shiga motar abokinsa ya ce a zo a shigo da ita ciki a tare suka miƙe alhaji ya ce ina shi wanda ya kawo ta sun tafi a motar abokinsa na ce ma ya jira a kira ku ya ce sauri yake taimakon ta ma yayi ya tsince ta a hanya ba ta iya tuki shine ya tuko ta ba su sake magana ba suka yi waje da sauri zaune suka iske mima sai limshe ido take zinaci ce ta kamo ta haka suka fito da kyar take takawa suka nufi cikin gida dakata zinatu alhaji buba ya faɗa da karfi da sauri ta juyo gabanta yana faɗuwa, jin tsawar da alhaji ya mata kar ki shigar da ita gidana yana gama faɗar haka ya shige ciki ba tare da ya sake kallon su ba mutuwar tsaye Zinat ta yi ta bayansa da kallo da sakakken baki jiki na rawa zinar ta saki mima ta nafi bayan gida cikin sauri da kyar mima ta iya daidaita kanta kafin ta fara takawa a hankali baki mai gadin ya rike yana faɗin ikon Allah yau Alhaji ne yake daga murya akan Hajiya lallai ta kai shi bango mutumin da take juyawa tamkar ɗanta to me za ta yi a bayan gida kuma kafin ya gama tunani ya hango ta fito tana taku tamkar babu abin da ya faru Mima ta kama suka nufi cikin gidan hankali kwance Saratu ce ta fito cikin sauri kamar za ta kife kai tsaye wajen mai gadi ta nufa tana waigen bayanta Saratu lafiya naga kamar an koro ki Malam Hassan me ya faru ne yanzu tsakanin Hajiya da Alhaji ne akan Mima shine yace kada su shigar masa gida to bayan shigarsa naga tayi bayan gida da sauri kafin wani lokaci kuma naga ta fito kamar babu abin da ya faru ta ja suka shiga ciki Salati Saratu ta sa tana dafa hannu baki rike tana faɗin kai duniya ina zaki da mu malam Hassan yau dai Allah ya nuna mini abin da Hajiya take boyewa bayan gida daga gata nufa wani abin take yi taje ina tsaye a kitchen ina aiki sai na naga gittawarta sai kawai na bude taga ina kallanta ikon Allah to me taje a bayan gidan wallahi wani rami naga ta haka ta ciro wata kwalba jijjiga ta tayi kafin ta mayar ta rufe ya salam Aiko tun da har Allah ya nuna miki tabbas ba za mu bar wannan barnar ta ci gaba da faruwa ba zuwa anjima da daddare ki fito mu je a duba watakila ma a cikin ramin ba kwalbar kadai ba ce Allah sarki wannan kenan yarima anya kana lafiya kuwa an ta take zaune saman kujera a falon ta tambaye rayyan kai ya shafa kafin ya ja tsaki ya ce ina fa lafiya umma an ba ni na ma rasa abin da yake min daɗi tun jiya kai ne fa yariman gidan nan ta za a ce baka jin daɗi bayan jin daɗi a jininka yake faɗa mini damuwarka yanzu na yi maka maganinta umma amba abubuwa ne da yawa na farko ina so a fitar da ni daga cikin gidan nan kamar yadda hamma yake ware a gidan na biyu kuma ban gama gane menene ba ai kuwa na biyun zaka fara nemowa domin a fara magance shi dan na farkon ka ɗauka an gama jiya ne samiya ta ɓata min rai kuma na zo bacci na kasa yi gyara zama ta yi tana kallon sa ban gane ɓaci ran Samiya ya hana ka bacci ba wata maganar ta faɗa maka ko kuwa kawai a bar maganar yanzu dai ki mini kokari akan bukatata yana gama faɗar haka ya miki ko dai santa ta kake yi ne ya ji maganar ta doke shi saurin girgiza kai yayi kafin ya ce haba dai so umma ni ban san ma yanda ake yin sa ba bari na je wajen umma na sai na je ki kafin ta samu zarar magana har ya fice tsaki ta ja tana faɗin na rasa abin da kaltume ta rika duk wani shirin da nayi akanta da 'ya'yanta sai ya ruguje duk ta inda na bullo mata sai ta kauce yariman nan da nake ganin ta wajen su zan kama zan kama ta gashi ya fara juya mini baya tabbas ba zan bari ta yi nasara a kaina ba Allah sarki duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a cikin asibiti wajen inna ladiyo dan jin ci gaban labarin anan dai na dakata sai mun haɗa kashi na gaba da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin su ne kashi na 27 shikenan goggo tunda kin ce haka babu damuwa ba zan takura miki ba amma ba za ki zauna a wajen su iya ba akwai wani bangare daga gefen su akwai komai ciki sai ki koma can baki ta washe ta rusuna tana faɗin Allah ya kara Na gode sosai hajiya Allah ya ji kan magabata amin Allah sarki idan ba ku manta ba anan muka dakata sai kuma ɗaura kai tsaye dan Allah ki hakuri sako kawai zan mika musu mu wuce kin ga kece kika bata mini lokaci kuma bana son sai na je gida na sake fitowa kin ga umma bata son ina yin dare Rayyan ya faɗa yana kallon Samiya